Ka ga na farko dai ga ta mahaukacce mutuncinta ka yi zina duk shaidan ya nuna maka wai kai wannan kuɗi za ka yi ka yi sheka Allah dai ya yi ka ya ƙi ba ka kuɗi sai ka ce ka yi zina da mahaukaciya ko jaka eh ko kuma shaidan ya zo ya nuna maka cewa akwai wata jijiya cikin jikin mutum in an ka hada ta da kaza an ka ajiye cikin gida sanda duk kake sun kuɗi za ka samu duk wannan kahirci shirka ba mai ba da kuɗi sai Allah inna Allah yarzuqu man sha'u da ghairi hisabi Allah ya faɗi hanyar da ake neman kuɗi to ka nema kuma kakka dogara da neman kuɗin abin da ya halakar da karuna da an kai mai wa'azi an ka ce ka ji tsoron Allah ka taimaki talakawa sai ya ce da ni da da dukiya ce a a annan dukiya inna ma utituhu ala ilmi indi ce ha iya kasuwanci na ne ai dole ne Allah ya bashi kuɗi wai don tun da ya iya kasuwanci kai dinwa wannan duka shirka ne ka dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh yawa wa man eh, abin nan can wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda ya zan wato ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya mai mahita kuma ya arzuta ta inda bai tsammani duk mutumin da yayi kuɗi ku tambayi duk wani dan kasuwa wanda yayi kuɗi Allah ya bashi kuɗi ba ta inda yake tsammani yayi kuɗi ba Allah ya bashi kuɗi ba ta inda yake tsammani ya samu kuɗi duk wanda Allah zai ba kuɗi to zai ba shi kuɗi ta hanyar da bai tsammani ya samu kuɗi ta wannan hanya kana can kana ta fafutuka ka sai da gwanjo ka sai da wane ne ka sai da kalwa ka tara kuɗi sai Allah ya kawo wata hanya cikin dare dare guda sai a zo a ce ka taho ana neman abu iri kaza sai ka ta'i ka Allah ya saki da ka san mai shi sai ka ta'i ka je ka samo ka taho kana bayawa shi kenan hanya kuɗi ta buɗe sai ga cikin wata shidda sai ga mutum ya zama maloniya bai tsammanin ta wannan hanya zai kuɗi yana ce yana sai da kanwa yana tsammanin nan kuɗi zai taho to saboda haka duk irin waɗannan abubuwa raba mutum ya rabu da Allah ne bai sani ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato Allah maɗaukin sarki shi ke raba arziki in zaka nemi arziki a wurin Allah ka neme shi ta hanya mai kyau Allah zai baka in Allah bai niyya baka kuɗi ba duk ɓahin duniyan na in ka yi shi za ka yi shi ka mutu baka da komai kuma akwai rashin hankali shi wanda ke ba da tsahi din nan shi wannan wanda ka ba da tsahi bai wa kyauta don ya kamata shi mai ba da tsahi ya rinka wa kyauta tun da shi yana abin nan da ake yi a samu kuɗi shi ya san shi ya iya to amma bai yarda ka je kyauta ya ɗauko tsahin ya baka sai ka ba shi kuɗi ashe ka ga ɗan ne kuma damhara biyu yayi ma damhara kuɗi yayi ma damhara imani duk ya raba ka ya raba ka da duniya ya raba ka da lahira to duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda yake mutum ya nisance su shirka tana iya tahiya ko ina mota na iya sa mutum ya shirka mallami na iya sa ka shirka dan kamar yadda nake cewa in ka ce wai mallami za ka rushe ido kawai ka bi mallami musamman mallaman ga na zamanin mu annabi ya riga ya yi magana su yusbihu rajul mu'mina wa yamsi kafiran wa mutum zai yi marice lahiya lahiya yana mumini cikin yan uwa muminai kamin gari ya waye ya zama kahiri ko a waye gari yana mumini lahiya lahiya kamin marice ya zama kahiri sai annabi ya fassara don ka abi abin dunkule sai annabi ya ce ya bi udinahu bi ardi min duniya ya sayar da addininsa da ya kaddara ta duniya dare guda za a zo a yi ciniki ne a biya sai gashi ya juye ya zama wani abu daban kuna can kuna ta tsalle bisa titi kuna hauka shi ko ya sai da ku ya karbi yan kuɗinsa ya koma ke ya kwanci ne yana yana ta yana huta kuna nan kuna wahala Allah ya kiyaye to mu ci gaba wa ta wajjatuna ataina Ibrahim ala eh. na Watilka wato wayannan bayanai da mun kayo tun daga can inda mun fara ambata Ibrahim alayhi salamu har zuwa nan hujjatuna sune hujjojinmu mu allati tajja biha Ibrahim wadda Ibrahim ya kawo hujja da ita ala ya Allah akan kadaita Allah min ufulil kawakib na faduwar tamrari wa ma ba'dahu da abin da ya biyo bayansa ha ibrahim mun ba annabi ibrahim ita na laha mun shiryar da shi zuwa gare ta hujjatan ta zama hujja ala qaumihi akan mutanensa narfa'u darajati man nasha muna ɗaukaka darajar wanda mun kaso wato mu bashi ilimi da kuma hikima inna rabbaka hakimun lalle ubangijin ka gwani ne bi sulhi cikin ayyukansa alimun masani ne da kalkihi da talikansa mu ci gaba ووهبنا له إسحاق lahu sai muka bashi ɗa mai suna ishaqu wa yakubu kuma muka ba shi jika yakubu ɗan annabi ishaqa kullum minhuma kowane ɗaya daga cikin annabi ishaqa da yaqubu hadaina mun shiryar da su wa nuhan hadaina min qabl haka na annabi nuhu shi ma mun shiryar da shi ne annabi ibrahim alaihi salam wa min zurriyatihi daga cikin zuriyar shi wato annabi Eh, nuhu dawud akwai dawud ko cikin zuriya annabi ibrahim akwai dawud wa sulaiman da sulaiman ibnu Hudansa wa ayyub sannan da ayyub wa yusuf da annabi yusuf dan yaqub wa musa da annabi musa wa haruna da annabi harun wa kazalika kama jazainahum kamar yadda mun ka sakan kama waɗannan bayan Allah na kwarai na jazil muhsinin haka muke sakan kama dukkan masu kyautatawa aiki masu yin aiki kamar suna ganin Allah don sun san in ba su ganin Allah shi Allah yana ganin su wa zakariya wa wa wa wa zakariya haka nan annabi zakariya wa yahaya da yahaya ɗansa wa isa da isa ɗan maryam yufid wannan ya fa'idantar da anna zuriya su zuri'a ta tanawalu auladul banabin sun hada hadda ɗiyar ɗiya wato ɗiyan yakka ma suna cikin zuri'arka wa Iliyasu sannan da Ilyasu, ibnu Aki Harun dan dan uwa Haruna ne Aki Musa wancan Harun dan uwan Musa kullum minhum kowanne daga cikin waɗanda da anka ambata mina salihina yana suna cikin mutanen kirki wa isma'ila wa isma'ila wa yasa wa yunus wa yuba isma'il hakanin da isma'il dan annabi ibrahim alayhi yasa da kuma annabi ilyasa wa yunusa da yunusa wa ludan da annabi lud bin harana dan uwan harana akhi ibrahim akwai ni dan uwan annabi ibrahim ana kiran shi harana shi ya haifi annabi lud wa kullum kowanne minhum daga cikin su faddalna mun fifita su alal alamin akan talikai bin nubuwati da annabi na'am wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa tabi'ihim وهديناكم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم هكذا daga cikin ubannansu wa zuriyatin da ƴaƴansu zuriya su wa ikhwanin da 'yan uwansu adamu adabi ne a kullan aw ala nuha ko ko akan nuha لأن بعدهم لم يكن له ولد ومن ساشي دقتكنسو باسو دقايا wa ba'duhum kana fi waladihi kafirun kuma cikin su akwai waɗanda 'ya'yan suke kafirai kamar dan annabi nuhu alaihi salam wajata bainahu mun zaɓe su wa hadainahu mun shiryar da su ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya na'am zalika zalika hudan la yahdi bihi man yasha'u min wa ما كانوا يعملون ذلك الدين الذي أنت allazi hudu ilai wannan addini wanda anka shiryar da waɗannan bayan Allah zuwa gare shi na annabawa da muka ambato baya hudallahi shi a shirya Allah ya hadi bihi man yasha'u Allah na shiryar da wanda ya so da shi min ibadi na bayansa walau asharaku sun yi shirka su wa'annan bayan Allah da anka ambata fardan ga kaddarawa la da anhum ma kanu ya'maluna da duk abin da sun kaza suna aikatawa ya ɓaci gare su to in an gaya ma annabawa zaɓaɓɓi waɗannan su ne annabawa ashirin da biyar waɗanda Allah ya ambata cikin alƙur'ani zaɓaɓɓen annabawa sauran annabawa duka ba mu san sunansu cikin ƙur'ani ba sai waɗannan ashirin da biyar to waɗannan annabawa ashirin da biyar Allah ya ce da za su yi shirka da abin da sun ka aikata duk ya ɓaci to balle ni da kai da ke eh saboda haka annabi yana cewa a shirk a hafa ala ummati min dabibin namli an ala safa fil lailatul zalma wato annabi ya ce shirka ta hi zama ɓoyayyen abu ga al'ummata daga sawun tururuwa bisa duci mai santsi kuma cikin dare mai tsananin duhu to ko da rana ta yi tahiya an ka ce ka nuna inda ta bi ai an baka aiki balle dare to haka shirka take eh don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana gargadin al'umma ta ga shirka shirka mugu abu ce wato shirka haka take kaman abin nan disease wato guba in an ka ɗebo ɗan kofin guba kaɗan an ka zuba cikin ruwa duram guda to ko sha wannan duram zai mutu to haka shirka take ko ni tunan addini in an ka ɗebo ɗan ɗigonta kaɗan an ka ɗiga ciki to shi kenan wannan ibada ta lalace allah ba ya so don allah ya hi kowa kishi Allah ya yi kowa kishi ka san dai yanzu an ka ce an daura ma aure da mata sai ka zo an ka ce a ai ta tafi gidan wani ai da ma an daura an ba ta kwana bakwai an za ta sai ta yi kwana bakwai gidan wani sannan ta je gidanka to ina jin daga nan zaka rubuta takarda ka ce ka saki ko ba ka za a yi ba kai ba ka iya hankuri ta yi kwanan nan bakwai ta yi kwana guda yan saura kwana shidda radda an ka daura ma aure da ita a ce ka yi hankuri mallan saura kwana shidda kana yarda to Allah ya hi ka kishi saboda haka duk wanda ya aiki ya hada wani Allah da aikin na Allah ba ya so iyakan magana kenan ko kai ko ka bari Dan haka annabi ya ce Allah na cewa ni ne mahi wadata abokan tarayya duk wanda ya aikata aiki ya hada wani na da shi to na bashi da abokin tarayya ni ba ni so komi tune aiki in dai an ka hada da shirka sai Allah ya ce to wannan da an ka hada da shi shi a talaka ya dauka na ban mai to in ko Allah ya ban wani aikin kai ka kade eh tunda shi wancan bai iya biya ko ba haka ba ko bai iya to zaba da haka wanda wanda wanda kawa aiki ma yana nema a biya shi balle kai da kake jiran sai an biya shi ya biya ka kaga abu ya lalace to Allah ya hi kowa kishi don haka Allah baya son shirka inna shirka la zulmun azim kuma ka diba ka gani kai kanka kai nazari Allah shi ya halice ka bai shawara da kowa ba ko iyayenka bai Allah bai shawarce su ba sai bayan ka hito ka zan mutum idon ka sun bude ka gane gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa sannan ka ɗauki wani abun banza ka ce shi za ka bauta ma tare da wanda ya halice ka akwai zaluncin da ya wannan to to shi yasa Allah ya ce da sun yi shirka su wa'annan bayin na kwarai waɗanda kai kake ganin darajar su da duk aikin da sun ka aikata ya lalace ya ɓaci don haka ba za su yi ba الذين آتيناهم الكتاب أولئك أولئك الذين آتيناهم ula'ikal anbiya wayanta annabawa da aka ambata ataina atainahumul kitaba sune wayannan da munka ba su littahi ma'ana muka ba su littattafai wal hukuma sannan munka ba su hikima da hukunci wan wata kuma munka sanya suka zama annabawa fa in yakfur biha haula'i idan wayannan sun kahirta da ita wayannan abubuwa guda uku su mutanen maka in sun kahirce mu waɗannan abubuwa an ba annabi abinda an ka ba waɗancan to idan mutanen makka suka yarda su tahi wa karwakan na biha ma hakika mun wakilta waɗansu mutane gare ta wato suna nan zuwa eh kamar mutanen afirka waɗanda sun ka shigo musulunci ta hanyar 'yan kasuwa babu yaƙi babu jayayya wato arsanna laha mun aje mata kauma waɗansu mutane laisu bi hadi kafirina waɗan ba su zama kafirai ga waɗannan abubuwan ba humul muhajiruna wal ansar sune muhajirin da ansar kana أولئك الذين أدلهم فبهديهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ulaika allazina hadahumullah wayannan sune waɗanda Allah ya shiryar da su fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su ai ba bi dariqihim min at-tauhid was-sabr iqtadi wato kai koyi da hanyar su ta tauhidi da hankuri wato ka bi hanyar su su annabawa Ƙul ka ce li ahli makka ga mutanen makka la as'alukum alaihi ajran bani ni ku wata jinga akan isar da wannan sako na alqur'ani tudinihi wanda za ku bani shi in huwa ai shi wannan alkur'ani da nake karanta muku bai zamo ba illa zikira sai wa'azi ne lil alami daga talikan duniya baki daya al insu wal jin da mutane da aljannu baki daya na'am wa ma qadarullaha haqa qadrihi ila qalu ma anbala Allahu ala abadain min shay'in qul qul man wa ma haka kadari su yahudawa ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba ai ma azzamuhu ba su girmama shi ba haka azamatihi gaske girmama shi Auma ma arafuhu haka ma'rifati ko ku ba san shi ba hakikanin sanin sa iz qalu lin nabi yayin da sun ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qad khasamuhu fil sun yi husuma da shi game da alqur'ani sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay' Allah bai saukar da wani abu ga wani mutum ba wallahu Allah ya ce ka ce musu man anzala alkitaba allazi jaa bi Musa wa ya saukar da littafin nan da Musa ya zo da shi na taura wanda yake nuran wa hudan haske ne da shiriya lin nasi ga mutane taj'alunahu qaradisa wanda kuke sanya shi takardu ya katubuna suna rubuta fi da fatir a cikin littattafai mukadda abin yayyankawa tubduna kuna bayyanar da ita ai ma yuhibbuna abinda suke so ibda'u bayyanar da shi min hana littafi wa tukhfuna kasira ku koye mai yawa wanda yake min ma fiha abinda a cikin ta kana'ati muhammadin kamar sai wani annabi muhammad sai su koye wa ullimtum an sanar da ku ya ku yahudawa cikin alqur'ani ma lam ta'lamu antum abinda ku ba ku san shi ba wala aba'uku haka nan ubanninku min at-taura tana at-taura bi bayani maltabasa alaikum da bayanin abin da ya rike ta gare ku waqtalaftum fihi da abin da kun ka sassaba gare shi duk an yi muku bayani cikin qur'ani qul ka ce Allah Allahu anzalahu Allah shi ya saukar da wannan littafi illa ya kulu in su basu su haɗe haka ba domin la jawaba gari ba wani amsa illa shi sun mazarhum sannan ba su yal'abu na su yi ta wasa bi kaudin cikin kutsawarsu ai batsilin cikin barnace barnace su da ƙaryarsu wato wannan wata rana wani ba yahuda ya zo wurin manzo Allah yana jayayya sai annabi ya ce mai kayi imani da attaura wadda annabi Musa ya zo da ita ya ce eh to ya ɗebo almajiransa irin manyan man gane sun ci rashawa hatta yi musu girma ciki ya yi gudan ƙato sai ya ce kayi imani da attaura ya ce eh ya ce to ka san cikin attaura Allah ya ce mai babban ciki bai shiga aljanna shi ko gashi da babban ciki saboda haka sai almajirai ne sun ka kyalkace da dariya to sai ya ji haushi sai ya ce Allah bai saukar da littafi ga kowa ba wato ya kahirta har da littafinsa ba ma qur'ani da annabi ya zo da shi ba hatta littafin nabi Musa ya kahirta da shi ya ce Allah bai saukar ba wato ƙarya ne <laughs> to shine Allah ya turke shi da wannan magana ya ce wa ya saukar da littafin in baka ba da amsa ba to Allah ya saukar da shi na'am wa kitabu nan anzalnahu يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن أولاها والذين يؤمنون بالآخرة wa Kur'ani, alquran wannan alqurani kitabun littahi ne anzalnahu wanda mun ka saukar da shi mubarakun mai albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma yana gaskanta duk littattafan da suke gabansa qabla min alkutub na littafai wali tunzira kuma don ka gargadi umar qura'uwar garuruwa ita ce makka bihi da wannan alqur'ani ai anzalnahu lil barakati wat tasdiqi wa litunzira bihi ummul qura mun saukar da shi don albarka da kuma gaskantawa kuma don ka gargadi uwar garuruwa da shi ita ce makka wa ma haula da garuruwan da ake waye da ita cikin duniya wato sauran garuruwa duka ƙauyukan makka ne makka ita babban birni ko wani gari ko mi girma ne ƙauyen makka har ko ina duk duniya ko wani gari wanda a duniyan nan ƙauyen makka ne makka ita babban birni don haka Allah ya kira ta uwar garuruwa na da makka wa sa'irin na sauran mutane wallazina yu'minuna bil akhirati duk wanda sun kai imani da ranar lahira yu'minuna bihi za su yi imani da wannan qur'ani wa hum ala salatin waɗanda suke masu tsarewa akan sallolin su khawfan min iqabiha don tsoron azabar lahira na'am wa malakanahu min man yudari ala allahi khalifa law qala uhiya إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما to bayan haka Allah madaukin sarki ya ce wa man azlam wa hi zalunci min man iftara ala Allah kadiban daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah bid'a'in nubuwa inda ya da da'awa annabta wa lam yutanabba kuma ba bashi annabci ba ba wanda ya shi zalunci aw qala ko ko yace uhiya ilayya an yi mini wahayi wa lam yuha ilayya shay'un alhali ba mai wahayin ko ba shi ma ba wanda ya shi zalunci nazalat ayat ta sauka fi musailama ga musailama tul kazzabi wa man qala da kuma wanda yace sa unzilu da sannu zan saukar da misla ma Allah kwatanta abin da Allah ya saukar shi ma azalimi ne wa hum mustahzibuna sune masu izgili ga manzon Allah qalu sun ce launa sha'u la qulna misla hadha inda mun so mu ma da mun hade irin wannan qur'ani da ka zo da shi walau tara da ka gani ya muhammad izin zalimuna yayin da azzalumai almazkuruna waɗannan da an ka ambata baya yayin da suke fi ga ratil mauta cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim mala'iku sun shihida hannuwansu ilaihim zuwa gare su darbi da duka a wata azibi da azabtarwa ya na lahum suna ce musu ta'animan don matsawa da abin nan cirsasawa akhariju anfusakum ku hito mana da rayukan ku ku bamu ga duka ga hitina sannan kuma sai ku kawo rayukan ku ku ɗebe ku miƙo muna ilai na zuwa gare mu na kabe da hadon mu karɓe ta gare ku al-yawma tujzauna azabal huni yau za a sakan ka muku da azaba ta walakanci ma kuntum taquluna ala allahi da abin nan da kun zan kuna faɗa ga Allah gairal haƙi wanda yake ba gaskiya ba bida'awan nubuwa da da'awa annabci wal iha'i da wahayi kaziban da ƙarya wa kuntum an ayatihi tastakbiruna kuma kun zan kuna girman kai ga barin bin ayoyin Allah ai eh, tastakbiruna anil imani biha kuna girman kai ga barin imani da ayoyin Allah to da an ga wannan la ra'aita amran fadi'a da wani mai ban tsoro mai hirgita na'am wa qalu lahum sai Allah ya ce musu idza bu isu in an katar da su laqad ji'tumuna furada to ga shi kun zo muna ɗaya ɗaya ai munfariji ne guda guda anil ahali wal mali wal walad ba tare da iyali ba ba tare da dukiya ba tare da yaya ba kowa ya tawo shi kadai kamar yadda yake duniya shi kadai kama kalakana ku mu awwala barra kamar yadda mun kalace ku can farkon marra hufatan uratan gurdan wato kuna marasa takalmi kuna tsirara kuma ba mai kaciya wata raktu ma kawalnakum kun bar abinda da mun ka ni'imta muku da shi wanda mun ka baku ayyadai ku min al-amwali abin da mun ka baku na dukiyoyi kun baro shi can wara a zuhurikum bayan ban fi duniya cikin duniya da gairi ku kuma ba tare da zaɓin ku ba kun taho sai yan mayafai wai qalu lahum kuma a sake ce musu kan don zargi ma na rama akun a akun ba mu ga abu waɗannan masu ceton ku ba tare da ku waɗanda kun kariya cewa za su cece ku na gumaka allazina za'amtum waɗannan da kun kariya annahum fikum shuraka cewa su masu ceto ne ko abokan tarayya ne na Allah waɗanda a tare da ku wajen bauta laqad taqadda bainakum wato saduwar tsakanin ku yau ta yanke ai wasulukum tashattata jam'ukum tarun ku ya wace tsakanin ku da su wa dalla kun ma tunta muna abin nan da kun kazan kuna riyawa na gumaka yau ya bace ya ba ku babu shi Duk duniya na duniya min shafa'ati hana ceton ta babu magana ceto ina gumakan ku babu su na'am إن الله خالق الحب والنوير يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ya بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله وبركاته ci gaban gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan babban masallaci na garin fatuskum kowa gidan mai girma mai martaba sarkin fika yau biyar ga watan ramadan hijira tara. wanda ya daidai da 23 ga watan 12 hijira ta 1900 da tis'in da takwas muna cikin suratul al'ami wadda surar da mun yi bayani cewa tana karantar da alkakakken tauhidi sannan da kawar da al'adu muna cikin bayanin gwagwarmayar wayanda Allah ya aiko wanke aƙida da sabulun tauhidi sune annabawa da manzanni da kuma duk wanda ke mara musu baya don haka bayan mun gama kashi na farko wanda muka kare jiya mun shigo cikin kashi na biyu wanda yana tahiya in an yi magana kau da al'adun kuma a dawo akan ita aƙida din to yau karatunmu zai tashi akan ainihin aƙida wato bayani da mutum za a mai jagora da ganin halittu na Allah yadda Allah ke shirya halitta don wannan ya mai jagora zuwa ga imani da Allah mahaliccin komi da kowa to mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله khaliqul habbi Allah shine mai kecewa kwaya anin nabati daga tsiri wato tana kwaya hatsi dawa gero da maiwa da masara da wake da dusu gyada da duk sauran wani abu wanda ake ce muhabbu to Allah shine mai kece shi yana busasshe yana gari wanda a daidai da a shirya a yi abinci sai Allah ya kece shi sai ganye ya hito da cikinsa wannan wasan nan da kwallon tun daga dabino giginya eh, goriba 'ya'yan kalgo da duk sauran wani abu wanda da ƙarfi wanda yake ba tamna ya kaɗan za ta fasa shi ba shi yake ce manawa daga ƙwayar dabino har abin da ya sama to Allah shi yake kece shi bayan yana kama da dutse Allah ya ɓare shi sai kaba ta hito daga kaban nan sai a samu katon icce na dabino wanda sai ka daga kai ka kalla ka diba kwallon dabino dan kwallon dabino wanda kana iya sashi guda biyar shida goma ma kana iya a cikin bakinka to ka diba dabino je nan cikin gari ka dibi dabino ka ga daga cikin dan dan kwayan nan daga cikin wannan katon icce na ya hito to Allah shi yake yin wannan ya jula hayya min Allah yana hitar da rayayye daga matacce kamar yadda Allah ka hitar da mutum daga cikin igomani ko ya hitar da kaji daga cikin kwai ruwan kwai ko kuma Allah ya hitar da mallami daga cikin jahili ko kuma kahiri ya yi mumini don Allah shi yadda wannan iko <coughs> Ah, kal insani wa da'iri min an kamar yadda Allah ka hitar da mutum da tsuntsu daga digon mani da kuma kwai wa mukhrijul mayyit kuma Allah shi yake hitar da matacce min al-hayy daga mai rai kamar yadda Allah zai hitar da digon mani ko kuma kwai wanda ba ya da rai daga jikin nan mutum ko kuma daga kaza zalikumul falikul mukhriju wannan wanda yake keta waɗannan abubuwa ganye ya hito da wannan wanda yake hitar da masu rai daga cikin matattu Allah shi ake ce ma Allah in ba ku san Allah ba to shi Allah wanda kai haka banda Allah wa kai haka babu shi amsa ko to banda Allah ba wanda za a bauta ma fa anna tufakuna ta yaya aka juyar da ku daga barin bin gaskiya ai fa kaifa ta yaya tusrafuna aka juyar da su anil imani daga barin imani ma kiyamul burhani tare da tsayuwar hujja da dalili bayan hujja ta bayyana ya aka yi aka dauke hankalin su har ya zan ba su imani da Allah ba na'am فالق السماء وجائل الليل سكنا والشمس khaliqul isbahi kuma Allah shine mai ketowar gimshikin swahiya wato alfijiri bi ma'ana subh wannan isba bi ma'ana subh wai ma'ana su swahiya ai shaqqa shine mai keto umu da sub gimshikin nan na swahiya wa huwa awwalu ma yabdu min nurin nahar shine farkon abin da yake bayyana na hasken rana an zulmatin laili daga barin duhun dare wa ja'ilul laili sakana kuma Allah shi ke sanya dare ya zama mahallin natsuwa ya yaskunu fihi alqalq wanda talikai duka suke natsuwa cikin dare min ta'abi daga wahala ta aikin rana wanda sun kai wa shamsa wal qamara sannan ya sanya dare da ya sanya rana ya sanya wata wa shamsa wal qamara sannan Allah ya sanya rana da wata husbanan don lissahi ai hisaban lil awqat don lissahin lokuta waɗanda ake ta'amuli a cikinsu wanda yake ya jiriya suna gudana kamar yadda ya zo cikin suratu ar-rahman zalikal mazkur wannan abubuwan da an ka ambata takadirul azizil alim wannan shine kaddarawa sarki wanda yake mabuwayi a mulkinsa al'alim wanda an ne bi khalqihi da halittarsa duba yadda Allah madaukin sarki ya tsara wayannan abubuwa duk abin nan rayuwar mutum bai taba ganin an yajin aiki ba a wannan ma'aikata ta Allah eh ko a ce a nemi ƙarin albashi ko allowance ko wani abu ko gidajen da ake kwana duk babu gulab guda ba a taba ɗauke wuta ba ko sakat eh, to wannan shi a Allah wanda a haka shi ya cancanta bauta ba duk wanda bai iya yin irin waɗannan abubuwa ya kauce bawa ne ba abin bauta ba ne na wallahi ya alala kuma nuju ma'ali ta taru bi haɗi gudumatin barewa ba'aru madafan sannan laya ke ya halaru وهو الذي جعل لكم النجوم الله شيني ود يسن يامكو تمراري لتاتدو بها don ku yi jagora da ita wato ku shiryu da ita fi zulumatil barri wal bahr a cikin dufannin nan na tudu da kuma cikin teku fil asfari a cikin tahiyoyinku kalmar sanar ayati hakika mun rarrabe ayoyi addilala ala qudratillah wanda suke nuna iko Allah ya ya'lamun ga mutane waɗanda adda ilimi wanda suka sani na waɗanda suke lura domin ba mai amfani da ayoyin Allah sai masani to na wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarrun wa mustawda قال وصلى الله لقوم يفعلون وهو الذي الله شيني وانا انشاكم به halitta ku. ai kuma ya halice ku min nafsin wahida da rai guda shine annabi adam wa mustaqarrun minkum fil rahim cikin ku akwai wanda zai zauna ya tabbata cikin mahaifa ba a haihuwa tai wa mustauda sannan abin ajewa minkum daga cikin ku fisulbi cikin tsatsu kalmar sallan ayati mun dai rarrabe ayoyi dalla dalla li qaumin yafqahun ga mutanen da suke fahimta wanda suke fahimta ma yuqalu lahum abin da ake gaya musu wannan duka bayani Allah na yi ma mutum don ya fahimci ikon da Allah madaukin sarki yake da shi ba kamar na kowa ba don ya ƙara imani in yana da imani in ma bai da shi to shi fara na'am وهو الذي أنزل ومن الناس allazi anzala minas sama'i ma'an Allah shine wanda ya sauko da ruwa daga sama wannan ruwa da Allah ya saukar da shi daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in Allah ya ce mun kai hitar da tsirin wani irin abu da wannan ruwan fa akhrajna minhu hadira mun kai hitar da korewa minhu da wannan ruwa wuta gari ce ta zo ta taho ba aka rajina mun ka hitar da na ba ta kulle sha'in tsirin dukkan komi bihi da wannan ruwan ba aka rajina minhu khadiran mun ka hitar da ganyayyaki waɗanda suke kore bihi dai da wannan ruwan nukhriju minhu habban mutarakiba wanda muke hitar da kwaya wata kan wata wato ya juna da wannan ruwan yarkabu ba'duhu ba'dan sashen ƙwayoyuka suna hawan sashe kasa bilil hinda kamar zangar ko alkama wa nawaiha da makamancinta wa minan nakal hakanan daga dabinai shi ma min dal'iha daga hudatta wato burga min nan surku min nan na dabino awwalu ma ya min ha farko abin da yake hitowa na huren dabino inwanun daniya akwai dumbuje wato nonon dabino wanda yake yi wa reto yau kusa ga mai ɗiba ai karibin ba'adu hamin ba'adin sashen ta suna kusa da sashi wa haka na bihi jannatin sannan mun ka hitar da gonaki da wannan ruwa min anabin na inabi wa zaitun da zaituni wa rumman da rumani mushtabihan wanda ya kama da juna ku haga ganyanta wa gaira mutashabi da kuma wanda bai yi kama da juna ba ga samaru ha samaru ma diyansu unzuru ku duba ya mukhadabina ya ku waɗanda ake magana da ku ku dubi wannan nazara atibarin nazari irin na lura ila samari zuwa ga ɗiyan itacen dabino da sauran abubuwan da an ka ambata lokacin da ya hito a asmara lokacin da ya ya awwal ma yabdu farkon yadda yake bayyana kai huwa ya yake wa ila yanihi da kuma lokacin da ya nuna ainul jihi a daraka in ya kai ya isa kisaci kai ya uri ya yake komawa inna fi zalikum lalle cikin waɗannan abubuwan ku da aka yi muku bayani la'ayatin akwai ayoyi da lalatin masu nunawa ala qudratihi ta'ala akan iko Allah madaukin sarki alal basi akan tayar da mutane bayan mutuwa su gairi da waninsa amma liqaumi yu'minun sai dai ga mutanen da suke da imani domin su abin kawa amfani kusu bi zikir an keɓance masu imani da ambato la'annahu mul muntabi'una biha domin su ne masu amfani da ita bil iman ga imani bi khilafil kafiri da sabanin kafirai su ba su amfana na'am wa ja'alu lillahi shuraka wa a lillahi shuraka wato su kahirai sun sanya ma Allah abokan tarayya aljan wato na Kai su a da'uhum bi ibadatil awsani inda sun kai musu da'a a cikin bauta ma gumaka wa qad khalaqahum alhali Allah shi ya halicce su fa kaifa yakununa shuraka do yaya za su zama abokan tarayya Allah bayan ku Allah shi ya halicce su wannan iyaka wauta annabi wa kharaqu lahu da suka kirkiro ma Allah ya'ya na ƙarya sun kace mala'iku diyan Allah ne aljannu diyan Allah ne wa badiya maza wa banatin da ya'ya mata da gairi ilmi ba tare da sun sani ba hai su qalu inda suka ce uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne wal mala'ikatu banatullahi sannan mala'iku kuma diyan Allah ne mata subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wata ala Allah ya ɗaukaka ya yi ƙarfi amma ya simu daga abin da suke mai tashi da shi anna lahu waladan cewa yana da ɗa Allah ba shi da ɗa Allah ya yi ƙarfin ya haihu don haihuwa na kasa ce ba mai haihuwa sai da kasashe wanda ka jiran ya kasa dan ya taimaka masa shi ka haihuwa to Allah ya ƙawiyun ne matinun mai ƙarfi ne kuma ƙarfin ma amintacce saboda haka Allah baya tsoron kasawa balle shi haihu na'am بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم badi'u samawati wal ardi Allah shine wanda ya kago halittar samai da ƙasa mubdi'uhuma min gairi misalin sabak shine ya kirkiro su ya kago su ba tare da wani misali wanda ya gabata ba ba sai da an yi irin na mai takalmi ba a a samu limami sai an gwada sannan a yanka to Allah ba haka yayi halitta ba ya halitta bai taba kwaikwayo ga kowa ba bai taba gani ga kowa ba an na ya kunu lahu walad ta yaya ɗa zai kasance ga Allah ya za a yi Allah ya zan yana da ɗa walam ta ya zai ba alhali abu ke zama mata ba ta kasance gare ba domin ba a haihuwa ba mata to ya za a yi Allah shi haihu baya da mata wa ka kulla shay'in kuma Allah shi ya halicci dukkan komi min sha'anihi wanda yake sha'anin abin na an yi za a halice shi duk abin da yake sha'ani na ya halice shi to Allah ne ya halitta shi wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah masani ne da dukkan komi Allah ya san komi ba abin da ya koyu gare shi na'am zalikum Allahu rabbukum la ilaha zalikumullahu wannan dinku shine Allah rabbukum ubangijin wanda ya waɗannan abubuwa da mun kalli sawo tun daga inda karatu mai taso har zuwa nan wanda ya wannan shine Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bautawa da gaskiya sai shi khaliqu kulli shay'in kuma shine mahalicin kowane irin abu komi da ka gani duk abin da idon ka iya gani Allah ya halicce shi fa'buduhu ku bauta mai wahdahu shi kadai wahiduhu wahdahu ku kadaita shi kadai kar ku kada shi da wani wa huwa ala kulli shay'in wakili kuma shine wakili matsari akan komai da komai shi ya tsare da kowa shi ya tsare da komai duk wanda ba haka ba bai dace a bauta mishi ba na'am la tadriku la wa huwa yadriku la tudriku al absar idan duna ba su iya riska Allah ai la tarahu ba su ganin Allah wa hadha maqsusun li ru'yati al mu'minina lahu bil akhirati wannan an keɓance shi banda ganin muminnai da Allah ranar lahira li qawlihi ta'ala domin Allah madaukin sarki ya ce wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nazira wato huskoki a wannan rana za su zama masu koren ni'ima suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu wa hadisu shekhain da kuma hadisin da ya zo cikin bukhari da muslim annabi ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarauna raunar kamar lailatul badr ku lalle za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin wata daren goma sha uku wakila an ce almuradu abin nuhi da wannan la tuhidu bihi idan duna ba su iya kewaye wa ganin Allah hakikatan yadda yake su ganin yadda ake ganin mutum gashi tsaye ba abin da ya kare shi wa huwa yudrikul absara Allah shi yake riska idan duna da masu idan duna ay yaraha wala tarahu shi yana ganin su su ba sa ganin sa wala yajuzu fi ghairihi baya halatta ga wani Allah an yudrikal basar ya zan ya ga ido kai kanka yanzu gashi kana da ido amma baka ganin su duk ganin ka baka ganin idon ka sai dai ka diba cikin madibi ka ga hoton su eh kai ga ka da ido kana kowa na da ido nan